eh gwamnati ta yi su ƙarhi in ba eh, ƙasashen waje ba suka kama ma 'yan tawaye 'yan tawayen nan ba za su iya kada wannan gwamnati kamar na lidiya ne da aka yi inda eh, askarawan horon shi ba su shiga ba da ba za a iya kada kadafi ba yanzu wannan al'amari na unhwani da makamai masu ƙurar guba da gwamnati ta yi in ya tabbata ta ba amurka dama ne ta shiga ta yi abin ta buɗa mata hanya dama suna so su shiga ba su san yadda za su yi ba suna yi sara suna dibin bakin gatari amma in dai sun yi ya tabbata sun yi amfani da makamai masu ƙurar guba to sun ba amurka da ƙungiyar nato dama ta shiga ta hotattaki gwamnati ta taimaka ma 'yan tawaye To ita gwamnatin Amurka na cewa ba burinsu ba ne su kawar da shugaba Assad daga kan karagar mulki sai dai suna so su ladabtar da shi saboda ya san cewa ba a yadda ba a duniya a yi amfani da makamai masu guba. Amurka da Turai ba za su taɓa yarda ba wani ya mallaki makamai masu makamai masu guba ko makamai na nukiliya sai dai su kaɗai su mallake su su rike su suna amfani da su amma duk gwamnatin da ya zama dan tsagera a gare su za a mallaki wannan makaman ko ko za a yi amfani da su lalle sai sun ga iyakashi. farfesa uh, ado muhammad daukan um, wannan mataki ta yaya zai ƙara wato dama harkoki a gabas tsakiya ganin rikici da ake fama da shi a masar rikici daga yakin iraki har yanzu ƙasa bata gama zama ba ga rikici da ake a yaman kuma dama duk inda aka samu fitina irin wannan ka je alkaida ta samu madafa ta shigo cikin wannan al'amari in har amurka ta ɗauki wannan mataki ta yaya zai shafi irin rashin zaman lafiya da ake fama da shi a gabas tsakiya yanzu zai shahi rashin lahiya sosai babu dimin ma amurka ba za ta hwada ba cikin rikici kamar irin na vietnam ko irin na afghanistan ba a san yadda abin zai karewa ba tunda shi ma eh, shugaban ƙasar syria yana da magoya baya yana da 'yan tsagera addini yana da makamai ba nan da nan nan da nan za a su ba su yarda eh, amma kuma amurka tana iya ta ci nasara saboda ita amurka tana yaƙi ne gaba ɗaya da 'yan tsagera na duniya in ta bari wani wuri aka yi mata kurɗe aka yi kurɗe wani ya gagare ta to duk sauran abubuwa za su gagara. a farfesa ado ka ambaci zancen cewa ita ma siriya tana da ƙawaye fitattu daga cikin su su ne ƙasashen rasha da kuma china to in amurka ta ɗauki wannan mataki ta yaya dangantakarta da waɗannan ƙasashe za su kasance ta shahi dangantaka su ta sama-sama inda eh, su rasha da Cana za su dawa ma gwamnati hawan lokaci amma abin ya yi kamari da Amurka da Rasha eh, da Cana za su shiryawa. duk kullum abin ya yi kamari ya kai wani matsayi za su shirya tsakankanan su saboda suke sarrafa duniya ai kaga bashin amurka da ya kamari bara cana ta saye shi kenan canan ma ita da kanta ba ta so a wuri rikici amurka tunda ta zuba kuɗin ta can wurin suna haɗa kansu ne su mulkin duniya in sun ga abin ba hana su mulkin duniya shaguwar kai tsakankanan su in akai wani matsayi za su shirya kansu. To, Farfesa Ado Muhammad na ya mai fannin tarihi sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske da samun lokaci a taya mu fahimtar al'amuran yau da kullum na duniya ala saka da alheri. Na gode Alhaji. rikin baka tsira ba. Idan ka rinza ido baka tsira ba in ma ka gwada ido baka tsira ba. In ka shiru baka tsira ba in kai yawan magana baka tsira.